والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله muna godiya da ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau ban fara wannan darasi a cikin wannan littafi mai albarka kitabu tauhid yau yau da wata na arabin biyar shida ga watan biyar kuma biyar ga watan biyar shekara ta dubu daya da hudu da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai da shida ga watan bakwai ga watan tara shekara ta dubu daya da dari tara da kuma casa'in da bakwai muna da gajiyar mukaddima guda biyu mukaddima ta farko mawallafin wannan littafi mukaddima ta biyu abinda littafin ya kunsa sannan ko mu shiga cikin littafin kai tsaye mawallafin wannan littafi shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ibn sulaiman ibn ali at-tamimi an-nadabi al muhammad ibn abdul ibn sulaiman ibn ali at-tamimi an an haife shi a shekara ta dubu daya da ɗari ɗaya da goma sha biyar bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin da ake kira Uyayna yamma maso arewa da babban birnin riyad tsakanin uyaina da riyad kilomita saba'in ne ko wani abu makamancin haka shek muhammad ibn abdulwahab ya tashi da neman ilimi a cikin gidansu domin gida ne na ilimi ya karanci matakan ilimin farko har ya zuwa lokacin da ya bunkasa ya kuma bukaci tafiye-tafiye zuwa waɗansu garuruka domin saduwa da waɗansu malaman musamman garin basra a kasar iraq ya kuma ya kai kawo a takaice wannan shine shek muhammad ibn abdul wahab babban abin da ya kware a kai cikin ilimi ba kamar bangarori guda uku bangare na farko ilimin tauhidi bangare na biyu ilimin tafsiri bangare na uku ilimin fikihu sauran ilimai ya sa kafa a ciki amma shuhurarsa ba ta kai irin yadda ya shuhura cikin waɗannan bangarori ba guda uku ya tashi a matsayin mai wa'azi wanda yake kokarin kawo gyara dangane da abin da ya samu halin kasar halin da kasar take ciki a wancan lokaci na yaduwar masu tsafi da bokaye da yaduwar masu da'awar walitaka da yaduwar masu da'awar karama da sauran al'amura makamancin waɗannan a wannan lokaci waɗannan ababen suka yaɗu malamai da suke kan gaskiya suna jin tsoron fitar da wannan a fili su yi inkari irin waɗannan al'amura saboda sun yi kaɗan shi karfin hali ya bayyana da da'awarsa har kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala ya arzuta shi da ɗalibai da suka karɓi ta'ala ya sanya albarka cikin da'awar shi Muhammad ibn Abdul Wahab ɗaliban ilimi da dama suka ansa kiransa ya fi salo daban-daban wajen kira salo na farko kira zuwa ga gama garin mutane sama na biyu kira zuwa ga malamai waɗanda suke tsare ko su fukar ilimi ko wanda suka tsara shi sama na uku kira zuwa ga sarakuna babban abin da ya rinka yawa malamai shi ne kai musu ziyara har su, ya tattauna da su kan irin waɗannan matsaloli da suka yaɗu a cikin ƙasa wanda suka saba wa hakikanin kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi waɗansu kuma wanda suke nesa da garinsa amma sun yi shuhura yakan rubuta musu rubutattun wasiku wata wasikar ta kuma shafi shida wata shafi goma wata wasikar ma ka iya kirga ta a matsayin wancan karamin littafi haka yi kai yana akawa malamai da dama waɗansu suka ansa masa waɗansu musu ansa masa ba bayan dawowarsa daga basra abin da ya sa ya dawo daga basra matsala ta rayuwa saboda a lokacin irin yadda mutane suka rinka an kiransa sai malamai suka far suka rinka hada shi da masu mulki wannan ta sa dole tun ka ya dawo gida a bakun mu zauna garin uyaina ya koma dar'iyya da zama sarakuna da zama sun yi adawa da da'awarsa don haka bai samu goyon baya ba sai daga wajen al'imamu muhammad ibn su'ud yayin da ya hijira zuwa garinsa a koyi idan sauka a gidan wani bawan Allah mai gidan kansa yana jin tsoron kar a gane ta Muhammad ibn Abdul Wahhab ya sauka a gidansa amma cikin ko Allah sa na koyi suka rinka zuwa suna karatu a gidansa har waɗansu daga cikin su da suke dangantaka da matar sarki Muhammad ibn Su'ud suka yi mata bayanin hakikanin da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab sabanin yadda makiya suke yadawa jama'a ta fahimci wannan kira sai ya kasance ita da kanta ta gamsar da mijinta game da hakikalin da'awar san Muhammad ibn Abdullah Wahhab jami'a ce ubangiji ya kawo maka cikin ruwan sanyi ba tare da zubar da jini ba ka rike wannan malami ka taimake shi wajen yada hakikalin da'awar da da idan ku ka bari har ya bar garin ka to babbar hasara ce kace kuma yana baka shawara a maimakon ka aika ya kira ya zo fa da wurin ka kai ya kamata ka aika ka je ka same shi gidan da ya sauka yaje samu sa Muhammad bin Abdul Wahhab har gidan da ya sauka ne maka sharhin hakikanin da'awarsa sabanin yadda masu jiki da suke yadawa na cewa ya kafirta wani baya san annabi baya san waliyan Allah baya san kaza yadda da hakikanin da'awar ya kuma nuna cewa masu cewa baya san waliyai zalunta su suka yi ƙarya masa shi abin da yake a tantance tsakanin zane da abawa ba ko wani mutum ne da aure ne kasa da za a kasan masa yake a kowane mutum da aure da kasa za a kasa ne ba a kan titi amma masa ake wani ya yake a akwai wanda suka yi da hawa wanda kasa wanda jahilai ne cikin ba abin da suka sani amma suna fakewa da wannan suka mayar da shi wata kasuwa ta neman kuɗi yake ya kamata a tantance tsakanin wanda ya kamata a ce masa waliyin Allah da wanda bai tantance ba ba dukkan fari yake rogo ba akwai farin ne cikin tsaye dai guba ne bane ba to don haka Sheikh Muhammad ibn Su'ud ya alkawalin taimakon sa al Muhammad ibn Su'ud ya alkawalin taimakon sa bisa ga yada da'awarsa amma da sharadi guda bisa ga cewa za ka yadda ka zauna a gari da za ka yi fitra zuwa wani gari ba bayan amfana da ilimin ka kai kuma ka amfana da karfin mulki na sai Muhammad bin Abdul Wahhab yace ya yarda da wannan sharadin suka yi juna alƙawari bisa da haka da da Muhammad bin Abdul Wahhab daga Riyadh daga Misra daga Basra Ahsa daga Ha'il daga dukkan garuruka suka ta farkowa suna yi hijira zuwa wannan gari har suka taru suka yi sansani daga nan ne Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ci gaba da aikawa da sakon kiransa a rubuce da karfin hujja ta Qur'ani da hadisi da kuma karfin hujja ta ne na fatobi na imam muhammad ibn su'ud da haka ne sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yadu a wannan sansani ya yi rubuce-rubuce da dama daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi na gaban mu da ke hannun mu kitabu tauhid akwai littafin kashfu shubuhat akwai littafin masail al-jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ahlal jahiliya akwai littafin adabul mafi ila salah akwai littattafai da dama da wallafa galibin su a bangaren tauhid waɗansu su a bangaren fiqhu waɗansu su a wani sashi na bangaren wato sirar annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗansu su a bangaren tafsir tun da kan an yi rubutar rubuce a kansa kuma har yanzu ba a fasa ba ana rubutar rubuta kan rayuwar Muhammad ibn Abdul Wahhab da kuma canji da ya kawo abin maki shine ba wai musulmi kadai ba ba kuma a jami'o'in musulunci ba dan ma a jami'o'in musulunci akwai wallafe wallafe da aka yi a jami'atul azhar a tesis da ake yi wajen samun takardar shaida ta digiri na biyu ko na uku an yi a kai rayuwar muhammadu bin abdul haka a ummul da university ta birnin makka haka a jami'atul islamiyya ta birnin madina haka a jami'atul azhar haka kuma har a jami'ar cambridge wato a ingila an yi rubuce rubuce akan shaikh muhammad bin abdul turawa waɗanda suke bincike akan ilimi ba tare da duba da cewa waye ne hidima ga ilimin ba musulmi ne ko kafiri ne akan ilimin kimiyya ne ko na addini ko na larabci sun yi rubuce rubuce akan shi Muhammad ibn Abdul Wahhab masu yawan gaske haka a jami'a ta al-Qarawiyyin a birnin Maroko an yi rubuce rubuce kan shi Muhammad ibn Abdul wahab malamai da suke zamani da shi da wanda suka zo bayan sa kididdigar da tattafan da aka yi a kansa za su ta kan babban misali yanzu a asibiti a kan rayuwarsa rubuce-rubucensa jihadinsa haka kuma ya sun yi rubuce-rubuce a kansa akwai wani littafi da wani mustahamfur ya yi dan leƙen asirin ƙasar Birtaniya da ya je gabar ta tsakiya wanda aka wallafa su cikin harshen a da turanci yi amma aka tarjama shi da larabci wanda ake yawo da shi yan bid'a suna yawo wanda kage ne da karyace karyace a kan Muhammad bin Abdullahi. akwai kuma littafi da wani mawallafi na manta sunan sa fitratul wahabiyya shi ma yayi ne akan sai Muhammad ibn Abdul Wahhab waɗannan duk dan bid'a ne suka yi dan kokarin binne hasken da'awar sai Muhammad ibn Abdul Wahhab akan yada dukkan mutumin da ya bi sa a ce masa da wahabi a ce kai ka zama dan cikin wahabiyawa wato kafin zamani ya yau a Najeriya sai a ce maka dan izala a da sai a ce ne da wahabi ka ji da'awar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab wato a al-wahhabiyun waɗanda suke riko da sunna suka mayar da martani da cewa wannan sunan buna kai shi dan ba ku danganta mu zuwa ga Sheikh Muhammad ba kun danganta mu zuwa ga Allah domin idan an ce maka Alwahabi an danganta ta zuwa ga Alwahab wahhab wanda al-wahhab shine Allah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب هو الله إذا أنت الوهاب كابن توبا الله wato kar ku danganta kuma su ce eh to tunda ba su nuna wa mu ce yuna da an danganta kuma ba a muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka ta koyi ina ban fita to amma sai a fassara lafazin da wata ake da wahabi to wanda bai tsaya ba bai san daga ina da wahabi ta samu asali ba sai dauka zagin sa ake, an gane ko to dan haka duk masu kunshi shan Muhammad bin Abdul Wahhab suke masa baya san annabi baya san 'yan Allah ga littattafan a hannun al'umma da ta a kasuwa har a kunni ta kawo kalma ɗaya inda ya zagi inda ya zagi wani wali ko inda ya faɗa wa annabi bakar magana kalma ta yi cikin sa ba za su iya kawo ba haka za su yi wa shekul islam karya haka za su yi wa shekul muhammadu bin abu dawud karya a ce baya san annabi baya san waliyan allah baya san kaza ya yi inkarin kaza amma ba a iya kawo kalma ɗaya a cikin littafinsa wanda ke gaskata wannan zargin sai zancen zargi ne mara asali ne mara tushe in ba haka ba har kwanan gobe muna kalubalantar su su yi photostat su na shafi ɗaya wadda Sheikh Muhammad ibn abdulwahab ko Sheikhul Islam ibn Taimiyya a cikin littafin da ya wallafa da hannunsa ya faɗi bakar magana ga Annabi ko batanci su yi photostat da shafi guda su raba irin yadda aka yi photostat daga cikin littafin wa sawi aka raba kowa ya gani saboda haka ba za su iya ba sai dai abu ya waye gari a matsayin jita shekul islam ibn taymiya ba wanda yake kowa ya jima da mamukiya annabi irinsa makiya sakon da annabi zo ba wanda yake rigima da su irinsa shi ne ya yi guda ya sa masa asfari mai maslul ala shafin rasul zararren takobi akan wanda ya zagi annabi ya kawo maganganu na annabin da na sahabbansa da na tabi'ai da na tabi'u tabi'ina waɗanda ke tabbatar da kafircin mutumin da ya zagi annabi kuma hukuncin mutumin da ya zagi annabi shine kisa ko ya tuba sai an kashe shi sabanin sauran ayyuka wanda ya zina ko ya jagiya ko fashi da makami mutum yayi in dai har ya tuba kafin ku kama shi to ba ku ba ta kifi dan Allah ke illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim kashi da makami in ya tuba kafin ku kama shi shikenan ba za a yanke masa haddi ba ya sha to amma idan mutum ya zagi annabi ko ya tuba sai an tulle masa kai ya yi wannan littafin ta sha ka samu dan bid'a nan garin sai ce to ai ya wannan littafin da kafin ya lalace wanda gaba ya lalace to a takaice da wannan shine Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bayani akan rayuwar Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab jihadin sa da bin abin dalla dalla duki duki daga tashin sa har zuwa ga rasuwarsa da abin da ya bari na kayan gado a laburare din musulunci dangane da sa wanda yana bukatar lacca guda mai zaman kanta ko da mai fatan Allah ya kawo lokacin da za a yi ta a kusa ne ko a nesa ne dai Allah ya kawo lokacin waɗansu sai sai shek muhammad ibn abdul Wahhab malami ibn taymiya ne kaga sun jahilce shi kenan ibn taymiya an waje hijira da shekara ta ɗari ɗaya ya mutu hijira na shekara ta 728 Sheikh Muhammad Ibn Abdul Rahab kuwa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha biyar ya mutu a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da shida waye ya kamata ya zama malamin wani amma da yake ba sa karatu ba sa dubawa sai suka ce wai ibn taymiya ya lalace ne a sakamakon karanta littattafan ibn abdul bayan ibn taymiya ya bar duniya da shekara nawa kafin a hajjar muhammad ibn abdul shekara 500 da wani wannan take cike nan mukaddima ta biyu gajeruwa sune tauhid kitabu tauhid tauhidi shi ne cikin al'amari gaba daya domin tabbatar da tauhidi ne Allah ya saukar da littattafai ya kuma turo da manzanni azumi sallah zakka haji kyautata wa iyaye kyautata wa makwabta da dukkan waɗansu ayyuka na ibada ba ta ingantuwa sai an gina ta kan tauhidi inda mutum zai ciyar da dukiya kan ta sama ubangiji ba zai karɓa ba in ba da tauhidi dole sai mutum na da tauhidi abdullahi bin juda'an wani mutum ne mai karanci mai ciyar da mabukata mai ciyar da miskinai a lokacin jahiliya har ya mutu bai karɓi musulunci ba aisha take tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallama tace abinda abdullahi bin jubair ya ciyar na dukiya sai shiga da a aljanna ranar tashin kiyama sai ta samu tsira annabi ce la li'annahu lam yakul yawman min ad-dahr rabbi ghfir li khati'ati yawm dan bai taɓa yin shahada da har ya mutu da haka duk abin da ya ciyar وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا فده أمفاني ده كده بقى من تاكي كيانا ده هكا التوحيدي لأكي جنا kowane irin abu wallahi duk ibadar da mutum zai yayi ta zikiri yayi ta salatin annabi yayi ta halala da istighfari da tasbihi ciyar da miskinai matukar babu tauhidi ubangiji ba zai karba ba abin da ke nuna muhimmancin tauhidi ne abin da duniya ta haɗu a kai tun daga kan annabi ne har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga annabi zuwa annabi akan sa bamban tsakanin yanayin sallah yanayin azumi yanayin wadansu ibadoji daga annabi zuwa annabi akan sha bamban tsakanin hukunce hukuncen tsarki hukunce hukuncen alwala hukunce hukuncen ganima yanzu duk annabawan da suka wuce ba wanda aka halatta wa ganima sai annabin karshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan da suka wuce ba wanda yake da taimama a littafin da aka bashi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama an ababe da dama suka sha babban halatti da haramci tsakanin annabi Musa da annabi Isa akwai bambanci wannan ya halatta a cikin littafin da an halatta abu a cikin littafin da an haramta annabi Isa ya ce wala uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum na zo dan in halatta muku wani abin da aka haramta muku da can a cikin at-taura linjila yanzu ta ba ku dama yanzu halal annabi Muhammad da aka zo gaba ɗaya sai aka ce dan ya sauƙaƙe dukkan tsanani da ke cikin waɗannan littafan يجب لهم مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويهل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اثرهم والاغلال التي كانت عليهم اما توحيدي فكان سياحه تلد فرقا النبي عليه الصلاه والسلام في توحيد الاري kaga sallar da zakar hajji ya isa dandam amma tauhidi iri ɗaya ne ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وأنا أجملت هنا kowa da ya zo abin da ya ce mutanen sa alaihi da Allah wa sallam tabu annahu la ilaha illa ana fa'budun sakon da yake cikin da'awarsa abota ma Allah shi kaɗai. kowane annabi da ya zo akan tauhidi ya wannan a jimce kenan a rarrabe ko dalla dalla ga shi nan ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله duka kowane annabi da ya zo ne sauran sa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ubudu Allah ma lakum min ilahin ghairi aka ba lakum min ilahin ghairi kowane annabi haka ya tabbatar da wannan da'awa a jumulce abin da zai ja hankalinka cikin suratul anbiya inda aka fara annabawa ka fara da nawa wala kada atayna musa wa harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin da aka gaba kadan za ka ce wala kada atayna ibrahim rusulahu min qablu wa kunna bihi alimin إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون da a gama kisarsa a can karshe aka kawo lut aka raba da shi wa najjaynahu wa lutan إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين sai aka yi afafi wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin da aka gama da wannan sai aka kawo annabi nu wa nuhan ibn ada rabbu da aka gama da wannan sai aka kawo daud da sulaiman wa daud wa sulaiman iz yahkumani bil harfi iz nafasa fihi ghanam al qawm da aka gama da wannan aka kawo annabi ayyub وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر من أبلين ساكت وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين أنجم دعونا سنفهمون shine wa annabi Yunus alaihi salam wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lam naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin daga nan gurin sai annabi zakariya wa zakariya ibn rabbi rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ba a kawo annabi isa ba ta yin jikin hakinsa wannan fi ahad wa tarda fa na fakna fiha min ruhina wa isa bayan duk an gama wannan da aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wa'idatan wa ana rabbukum ta'budun mun fasu duk guda ɗaya kenan hadhihi din nan gaba ɗaya ai wannan al'umma tun daga kan wannan annabi da aka faru zuwa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun dan haka da'awar annabawa gaba ɗaya akan tauhidi shine abin da in ya gyara sauran ayyuka sun gyaru in ya rushe sauran ayyuka gaba ɗaya sun rufe. dan haka koyar da tauhidi ya zama wajibi dan haka aka fara kira da shi a cikin alqur'ani aka kebance surori wanda ba komai sai tauhidi dan fa'a aka yi shekara goma sha uku a makka ba abin da ake kira sai abu guda biyu tauhidi da kuma aflak tauhidi aflak sai sallah da aka faranta a daren isra'i sauran hukunce hukunce da aka zo madina abu da karfe dai da ya sauka dai kuma ya tabbatar da tauhidi wata ku yawman fi fihi ila Allah tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun karfan ayar da ta sauka ke cikin alkur'ani daga ita ba wanda ta sauka an fara da tauhidi an rufe da tauhidi gaba ɗaya da'awar annabawa tauhidi ne kuma tauhidi shi ne abin da yake haɗa kan al'umma wallahi duk yadda kai ka haɗa kan al'umma akan wani abu daban wata ka'ida daban saɓanin tauhidi ba za ka iya ba jam'iyyar siyasa ba za ta iya haɗa su ba wani tsari na constitution ba zai iya haɗa su ba wata dabara da za a yi wa aya a ce wa ta sunu hamdulillahi wa a fahimci kowa ya rike bid'a ta wai dai mu hadu bi hablillahi dai na hamdulillahi kowa na bid'a kuma da duk ba zai fitar da mutane ba sai ka sa kowa a cikin zuciyarsa ya ji baya ganin girma kima daraja kwarji sama da Allah sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka sa kowa ya ji ubangiji ke jin tsoro kowa ya ji ya sallama wani bai isa ya cutar da shi ba ya amfanar da shi ya arzuta shi talautar da shi sai Allah wa ma bi kullin ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-durr fa ilayhi taj'alun ni'ma ce daga gare shi tsanani ya faru ina za a kuma wurin shi za a koma sai duk duniya ta yarda da haka sai kan duniya ya yi in ko duniya ba ta yadda da wannan ka'idar ba kowa ya zaɓi wanda yake ganin zai fushe shi to kuma kuce za ku haɗu sai na ku ba ku taɓa haɗuwa ba wallahi abin da ke haɗa kan mutane shine tauhidi gajeren misali lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka tura shi ya samu larabawa kasa ta haɗa su dukkanin su suna cikin sahara launin fata ya haɗa su farare ne yare ya haɗa su suna magana da harshe ɗaya amma kuma a koda a cikin garin makka kowane family ba wasu yankan family kasa daya yare daya kowa a cikin sahara yake fa ba wanda aka fito da shi daga bakin teku aka zo don yana da dan sahara bala tana ce wannan na jin sanyi dan haka wannan na jin zafi wannan na so a kunna banka wanda yake baya so haka duk gaba ɗaya suke a sahara suke abincin su iri daya dabino tukui nonon raƙumi abin hawan su iri daya rafin ba su da wani abu sai wannan amma kansu bai haɗu ba hausu da kafirin a madina shekara arba'in suna yaki da juna asalin su gaba ɗaya daga yawan suka fara suka yi hijira zuwa madina a sakamakon rusewar dam sun farko a tarihin dam sabbin ma'ana da ke can kusa da garin saba inda Allah babu labarin ta cikin suratul saba laqad kana li sab'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimala gona guda biyu dama da hagu kuma mun rizqi rabbikum waskuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur amma su sai kawai da kai fa'arabu fa arsalna alaihim kaylan arim ma kan ruwa aka yi yazo ya rufe wannan damdin wa baddalnahum bi jannatayn jannatayn zawatun ukul khams wa asl wa shay'in min sidrin qalil zalika jazainahum bima kafaru wa hum zaka ilal kafur suka yi hijira tun daga nan laraba suke da karin maganar da suke cewa tafarraqat aidi a sakamakon rushe wata din gare sada aka rufe ta a cikin tarihi babu shi a mafi duniya a wancan lokacin hijira yunwa ausu da kadar kabilu gari daya gonakin su daya amma suka zo madina suke fada da juna tsawon shekara arba'in ba wanda ya kasance tasu zai annabi muhammad sallallahu alaihi ga yakin dahi zuwa gabara yaƙe yaƙe masu yawa idan ka duba duk cikin ruwa da sallar da jahiliya rigima ba wanda dai bai wata a kai rigima ko ko fara ba wanda bai waka kasida ba akan rigima ko fada ko yanzu da kanshi wakar an tara gaba ɗaya kasida ce akan ne akan rigima akan fada da ta mutu idan ka dauki kasidar amru bin kulsum shi ma rigima ne da fada yana cikin koyar ya da suke irin sauran mutane to mutanen da ba su da wani fada ba su da wani addini sai fada sai giya sai mata amma addini ya zo gaba ɗaya ya haɗa kansu da haka Allah ya tunatar da annabi yake shi Allah allafa baina kulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina kulubihim walakin Allah allafa bainahum innahu azizun hakim Allah ya hada kansu ya ce kowa yake a gidansa amma ra'ayinsa ne ya zama ɗaya ko kuma duk kowa ya rushe a gidansa kowa ya rushe a gidansa mummuna da ya gina ba hujja suka dawo kana kidar ne wanda Qur'ani ya tabbata kai mutanen maka sa da nau'in goma su na madina suna da shi a cikin maka wancan family suna da gunkin su wancan na da nasu akwai wanda zai gunki na zinari idan mai kuɗi ne wani ya na azurfa saboda shi talaka ne wani ya na dutse wani ma ya kwakwa da dabino ya gunkin da shi har yi ku cewa ai ba abin mamaki irin Allah na dabino da safe kai musu sujada da yanan kaji yawa kacin ya kayan ka duk haka suke kuma kowanne yana ganin nasu za a bi kowa ya ke da na kowa sai da suka ruke nasu gaba ɗaya suka dawo suka da Allah sannan kansu ya haɗu da haka tauhidi shi zai gyara al'umma kaga yanzu yau duniya tana bukatuwa zuwa ga tauhidi irin bukatuwar da ta yi kafin turo annabi sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin duniya na cike da rigima farisawa da rumawa a lokacin su ne duniya suna fada da juna yahudi da nasara suna fada da juna larabawa a karan kansu suna fada da juna haka ake sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya qur'ani ya sauka a maka aka warware rikicin maka aka bi madina aka warware rikicin madina aka warware rikicin da ɗaya kasashen gal daga nan sai musulunci ya jira ya shiga cikin kasar sa wanda suke bin mulkin gumawa a wannan lokacin aka gama da su aka je har mutum musulunci ya je sannan sai musulunci ya sake yin arewa ya nauka ya shiga kasar iraki aka gama da nan aka shiga aka karya daular farisawa sai gaba ɗaya musulunci ya kasance ya haɗe duniyar shugabanci ɗaya take da shi akwai haɗin kai da aka taɓa samu a duniya irin wanda aka samu na wannan lokacin me ya kawo wannan haɗin kan wani tsari da wani ya rubuta da constitution wata dabara wani ko nafar wani wani ne kawai ya addu'a a cikin masallaci Allahumma a'izzil islamu wal muslimin tauhidi aka tsayar kan kowa ya haka kuma duniya ya ta koma cikin wannan rikicin sakamakon ramin tauhidi ba inda ba a faɗa Afirka ta yamma rigima Afirka ta take rigima kasashen gal rigima kwantacciya tsakanin saudiya da yaman rikicin kan iyaka tsakanin kasashen larabawa gaba ɗaya da iran yanzu kuma tsakanin larabawa gaba ɗaya da iraki tsakanin iran kaɗai da bahrain rigima ko ina su kai su turai ba su zauna lafiya ba turai ta gabas ba su zauna lafiya ba tsakanin kurosiyawa da sabiyawa rigima kwantacciya idan ka je sai ingila tsakanin su da yan launin island su ma rigima cambodia rigima tsakanin koriya ta kudu da ta arewa yaren su daya rigima ko ina ana bala'i majalisar ɗinkin duniya tana nan majalisar haɗin kan kasashen afirka tana nan ƙungiyar haɗin kan kasashe renan faransa tana nan ƙungiyar haɗin kan kasashe renan ingila tana nan ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa tana nan majalisar dasarwa ta kasashen gal tana nan duk waɗannan kungiyoyin ba abin da suke tsina na duniya ba kuma abin da za su tsina na ba abin da zai kawar da rikicin duniya sai ne tauhidi inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum a anan kawai ba daga nan za mu gane muhimmancin tauhidi da haka tauhidi ya wa babban abin da yake bukatar karantarsa karatu na natsuwa domin shi ne zai wa al'umma dukkan matsalolin da suke ya tabbatarwa da al'umma a sa'ada a duniyawiyya ya kuma tabbatarwa da al'umma a sa'ada al'ukhrawiyya arzikin duniya da lahira gaba ɗaya na cikin bin tauhidi malam yace kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala وما خلقت insa والإنس إلا ليعبدون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما الآية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على همار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين كذبان فرقل كتاب سهل yanzu ana ina kin Allah ina kin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum yake kitabu tauhid bai kawo ra'ayin sa ba sai ce wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaulin Allah ta'ala kaza wa qaul Abdullah bin Mas'ud kaza wa sabata kaza annabi sallallahu alaihi wasallam kala kaza sai gaskiya kanta kai san su lokacin zabira can bar lana lokacin azhar kitabu tauhid abinda tauhid yake nufi kadaitawa domin lafazin at-tauhid ya samo asali ne daga wahada yuwahidu akan ce wahada fi'li madhi kenan yuwahidu fi'li mudari yayin da mutum ya dunkule abu ya mai shi daya abin da yake nufi da kitabut tauhid yana nufin kitabut tauhidillah amma sai ya takaita akan al-mudaf bai ambaci al-mudaf ilayhi ba لأنه ثابت ومستقر في الذهن saboda tabbataccen abin ne a zuciya idan an ce tauhidi kowa san ana nufin kaɗai ta Allah da haka abin da yake nufi littafin nan abin da zai kunsa kaɗai ta Allah kaɗai ta Allah kuma ta bangarori ne guda uku kadaita Allah a fage na rububiyya ar-rububiyya daga kalman ar-rabb ne tabbatar ma Allah cewa shine rabbu ar-rabb kuma shine mai halitta kuma mai kulawa da halitta din shi ne halitta sannan ke kulawa da wannan halitta din tun tana karama har zuwa girman ta har zuwa ta zo karshen wa'adin da aka yi mata mutane aljanu da dukkan halittu da muka sani da waɗanda bai sani ba ubangiji shi ne rabu din shi ya halicce su shi ya tanadar musu yadda za su rayu kadai ta Allah wajen wannan kadai ta Allah ne a fage na rububiyya wato kayan ka kadai ta Allah ta wajen ayyukansa ayyukansa da suka shafi halitta da kuma kulawa da halitta din kadaita Allah fage na biyu shine kadaita Allah ta wajen uluhiyya ko ka ce uluhiyya ko ka ce ilahiyya duk ne tauhidul uluhiyya ko tauhidul uluhiyya ko al-ilahiyya duk ne wannan kuma daga kalmar al-ilahu ne asalin kalmar al-ilahu a larabce daidai take da al-ma'budu kadai idan an ce al-ilahu ana nufin al-ma'bud abin bauta to amma shari'a wato nassoshin qur'ani da nassoshin hadisi sai suka bai wa kalmar al'ilahu sabuwar ma'ana fil shi ne da zarar an ce al'ilahu to ba ana nufin ma'abud ba a'a dole sai ka kara ka ce al-ma'budu bi haqqin abin bautawa bautar ta gaske ba ir bin bauta ba sai ya zanto duk duniya ba wanda zai cancanta a ce masa al-ma'budu bi haqqin sai sai Allah duk wanda aka bautawa wanda ba Allah ba hal huwa ma'budun bi haqqin aw bi batil ma'budun bi batil ta haka bai zama ilahu ba al ilahu na gaske shine Allah ta'ala da haka kalmar tauhidi sai ta kunshi kore dukkan ilahantaka tuɓe rigar ilahantaka daga kowa akan yadda ita ga ubangiji aka ce la ilaha wato duk wani dangin abin bauta an kwaɗe la ilaha ya zanto dukkan wani dangin abin bauta an rinse shi an nuna bai cancanta ba ta ta ce illallahu sai Allah kadai to kadai ta Allah na biyu kenan shine kadai Allah a fage na uluhiyya ko al wato fage na ibada ya babu wanda za a bauta samu sai Allah bauta din nan kowane irin nau'i na bauta to kadaitawa ta uku shine kaɗaita Allah wajen sunayensa da sifofinsa dukan suna na Allah nasu ne shi kadai wani bayan tarayya da shi cikin sa dukan sifa ta Allah ta ce shi kadai wani bayan tarayya da Allah a cikin sifa daga cikin sifofin sa to wannan shine tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala idan mun ce wa qauli da yawa lamun kasra ya zanto matufin kenan ala tauhidi kitabu tauhidi wa qaulillahi ta'ala ko kuma ka ce wa qaulillahi sai ya zanto jumla ce nafa. da fadin Allah ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ubangiji ta'ala ce wa ma khalaqatul jinna wal insa ban halitti jinsin aljan ba haka ban halitti jinsi na dan adam ba illa liya'budun sai domin su bauta ne aljin shine jinsi na dukkan aljanu al-ins jinsi na dukkan dan adam mazan su da matan su da kowane iri ba wani daga cikin halittu na aljan ko na wato ainihin dan adam face sai ya zanto mai bauta da Allah kowa an halice shi ne dinga ya bauta da haka za mu ga a cikin jinsin mutane suwa suka fi kowa falala a cikin jinsin mutane annabawa amma duk da haka bayi suke da Allah su kansu an halice shi ne dan su ne dan su bauta da Allah da haka za ku ji Allah na sifanta su da cewa bayi ne su ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب سنيت واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب سنيت واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار a cikin kisar annabi yusuf sai la kada hammad bihi ko hamma biha laula an ra'a burhan rabbih kazalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka yi isra'i da shi Allah subhanahu wa ta'ala asra bi abdihi da aka saukar musu da littafi aka ce alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi kitaba tabaraka alladhi nazzala al ala abdihi ashe dukkan su bayi ne ga Allah <coughs> tunda bayi ne ga Allah su ba su ake bauta ma bakin sai su ma bauta suke yi su matsayin su a wurin mutane matsayin tsani wanda ba za mu san ba mai Allah yake so menene baya so sai ta hanyar annabawa duk wata kofa a toshe ta ce dai ta tsakanin bayi da Allah ce sai kofa ɗaya tal ita ce hanyar annabawa ba wani wanda yake da hanyar samun saƙo na abin da Allah yake so ko wanda baya so da zai faɗa mana sai in ya zanto ba annabi in ba annabi bane ba shi sai mu daga ka samu ina fatan kun fahimta shi annabi idan ya zo da abin sai ya yi nashi kuma ya umarci mutane su yi hikimar shi ya yi don yi nuna mutane ba ni za ba Allah za wa ni matsayina ku so ni sama da kowa a wurin ku ku ga girma na sama da kowa kuma kar ku yi dukkan wani abin da zai ba ku a matsayin zai sadar da ku zuwa ga amar Allah sai wanda ni na ba ku shine matsayin annabawa a wurin mutane amma ba su ake bauta ba bayi ne ga Allah dukkaninsu an kallafa musu yin aiki da haka suka fita jihadi da haka suka wahala annabi sallallahu alaihi wa sallama a fasa masa kai a karya masa hakori a yakin uhud ya sha wahala ya ji yunwa sallallahu alaihi wa sallama ya ji sanyi ya ji zafin rana sallallahu alaihi wa sallam dubo da ce da addini gaba ya bar garin da ya fi kowanne so shine makka yana mai cewa ba dan mutanen ki ba sun kore ni ko sun fitar da ni da ba zan fita ba domin makka ke ki na fito sana da na. amma ya tafi hijira zuwa madina sallallahu alaihi wasallam da haka matsayi na kowanne cikin annabawa ba wa ke ga Allah to idan ya zanto annabawa gaba ɗayan su ba wanda ake roƙo wata bukata sai dai a roƙi Allah su nuna mutane mutane su roƙi Allah to wanda ba annabawa ba kenan wanda suka biyo matsayin su wanda suka biyo su wajen daraja su ma dole su waye Allah da haka Allah ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu imam mujahid wajen tantance menene al ibada yake cewa ma'anar ayin shine illa li wa anhahum ba abin da yasa na halitti mutum da aljan sai dan umarce su in kuma hana su in ce ku yi kaza ku yi in ce ku bar kaza ku bari da haka sai ibada gaba daya ta zanto ne, umarni da hali idan aka ce yi kaza ya zama umarni kenan idan aka ce bar kaza ya zanto kenan hali kenan shi ne samfurin abin da aka ba annabi adam yana cikin aljanna kafin abin da ya faru na iblis zai rubuce shi da abin nan samfurin abin da aka ba shi umarni da hannu da hannu shi da matarsa aka ce uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma uskun ay fi'l al-amr ne wa kula ha fi'l al-amr ragadan haythu shi'tuma sai an baka ce wala taqraba hadhihi shajarata wannan menene hadhihi da haka umarni da hali shine ibada ka san me Allah ya umarce ka kai ka san ko me ya hane ka domin ka hannu wana kowane mutum ya kwana da shirin cewa lallai akwai dangin ababen da Allah yake so yayi kuma wajibin sa ne yayi akwai kuma dangin ababen da Allah ya hane shi kuma wajibin sa ne da cewa ya hannu daga wannan abu wannan yin wannan shine bauta wato kenan kaga tunda an ce kayi kayi ba za ka fara ba sai an ce yi an gane ku idan ka fara yi ba a ce yi ba ya zama kuskure kuma ya ha kuma haduwa ba za ka haramta a kanka wani abu ba sai in Allah ne ce ka bari in kawai ka haramta a kanka wani abu ya zama so ka ba mai cin rashin bai to wannan kuma da za a bar duniya a tsarin kowa yayi abin da ya ga dama ya bar abin da ya ga dama da duniya ta shiga kanta cikin tsari da haka Allah ce a ayyuhal insana an yusraka da ma'ana dan adam na zamanin za a bar shi kara ba tare da an ce yi ka ko ka bar ka ba ba zai yi ba wa qawlihi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haka da faɗin Allah ta'ala da yake wa laqad ba'athna lafazin ba'athna yana daukar ma'anan mun aiko wa laqad ba'athna hakika mun aiko fi kulli ummatin a cikin al'umma wato mun turo da ba wata al'umma face sai da manzo a cikinta abinda ba zai ji cewa anni ibudullah wa jitalibut tagut anni ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai wajen bi tagut kuma ku nisanci tagut a nan gudun akwai ababai guda uku abu na farko rahamar Allah wajen turo da annabi cikin kowace al'umma wannan ya tabbata cikin wata ayar wa in min ummatin illa salatiha nabi ba wata al'umma fati sai akwai mai gargadi da aka turo cikin ta wannan rahama ce ta ubangiji ya turo wanda zai gargaɗi mutane don kar a kama su da abin da ba a hana su ba kar a kama su ba tare da laifin su ba abu na biyu wato kowane annabi da zai cewa mutane ubudullah ku bauta ma Allah dan nuna abin bautar da guda ɗaya ne duk da cewa zamanin mu da na adawa da na musamudawa ya ta bamban amma dai nau'in abin bautar fa guda ɗaya ne wannan shi ke nuna bin tafarki na diditi yana haɗe kan duniya dangane da rayayyun da ke cikin ta yana haɗe kan duniya dangane da farkon da karshen ta abin bautar ya zama guda daya a tsakanin rayayyu abin bautar ya zama guda daya a dukkan zamani shine Allah amma in ya zanto wani abin bauta ne ba Allah ba in gari sabon ban sai ba abin bautar ya san ba mutanen wannan garin sun zaɓi wani abin bautar daban na garin sun zaɓi wani abin bautar daban in zamani ya zaɓen ban sai ka ga abin bautar ya zaɓen ban mutanen zamani da sun bauta wani abu kaza wannan wani zamanin da suka zo su kuma sun samu sabon abin bautar da ya dace da zamanin su ban da wata amma masu bautar Allah su kaɗai ne abin bautar sai ke ɗaya ɗaya tun daga farkon duniya har da ko ubudullah kowane annabi abin da yake nan ba wanda ya faɗi kike wani abu daban amma duk wanda za a sa wani tsari da za a bi ba na Allah ba sai ka ga canzawa da canzuwar zamani wata wannan damar an kuɗi ba fassararsa ta kai tsaye a hausa shine duk abin da zai sa ka ketare iyakar Allah wannan abin mutum ne aljanna wannan abin wato ainihin kana tare da shi a zamaninka ko ya wuce zamaninka duk abin da ya sa ka ka ƙetare wa Allah iyaka kana mai sani to wannan abin ya zama tagutun ka ba wai sai ka saka shi ka ajiye kai a gaban ka ba ya zama tagut domin lafazin at-tagut daga at-tughyan ne to kuma abin da wannan ke nunawa musulunci bai yadda da hade-hade menene hada hade ka karbe shi kuma ka karbi gargajiya ka ci ka haska kuɗa. misali musulunci kiristanci musulunci yahudanci musulunci magudanci akan a a'a ba a yi wa Allah kishiya da yace ubudullaha bai shiru ba sai wajen ta wajtani fa Ko komin bautar da kake kuma idan kana ta takudawa da wani abu daban to ko ba za a yarda ba dole sai ka nisan tagut da haka Allah ke ce faman yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati wuthqa lam tasama laha wallahu sami'un alim babu kalmar shahada ta gino akan bangare guda biyu bangare farko korewa bangare na biyu tabbatarwa korewa shine rushe dukkan wani dangin abin bauta in ba Allah ba tabbatarwa tabbatarwa Allah shi kadai can an rushe nan kuma an tabbatar kaga zama la ilaha shine ne kuma illallah wanda wannan shine ma'anar fa man yakfur bi tagut ya zama daidai da me la ilaha wa yu'min billah ya zama daidai da me illallah kuma shine dai ma'anar anabudullah wa tanabu tagut karshe ne zaka samu la ilaha ne illallah ina fatan kun fahimta da kyau kowane annabi abin da zo da shi kenan anabudullah wa tanabu tagut wa qawlihi wa qada rabbuka Allah ta ta'budu illa iya haka ubangiji ta'ala ya faɗa ya ce wa qada rabbuka waɗansu malaman suka ce qada bi ma'ana wasa waɗansu suka ce qada bi ma'ana amara qada rabbuka ubangijinka yayi umarni ko ka ce ubangijinka ya yayi wasici karshe dai ma'ana tana komawa ɗaya Allah ya zartar Allah ta abudu kada ku kuskura ku bauta ma kowa illa iyyahu sai shi kaɗai. wa bil walidaini ihsana iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu eh ban ji ba a ba zai idan muka ce haka ba ka ba a in muka fassara shi da cewa haka ba to zai dauki wani ma'anar daban mu dauka kamar Allah ya riga ya hukuntar sai dan ko za wanda zai wani abu kenan ba ba ba wanda a dole ko ba haka ba wanda suna bautar da suna Ah, daukan ma'anar umarni shine amara tunda umarni dama mutane biyu ne wani sun da kuma daukan su biyu wani su ki biyu wurin kai wa qawlihi wa abudullah wa la tusriku bihi shay'a haka mu lura da fadin Allah da yake ubudullah ku bauta ma Allah shi kadai wa la tusriku bihi shay'a kar ku yadda ku hada shi da wani wannan a cikin suratul nisa kenan wa qawlihi qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a haka mu da fadin Allah da yake kul ka ce ta'alau ku zo ku mutane atlu ma harrama rabbukum alaikum in karanta muku abinda ubangiji ya haramta muku farko abinda Allah ya haramta sai ce Allah tushriku bihi shay'a kar ku tafi hada shi da wani farko abinda ya haramta sannan aka ci gaba da daga sauran har ya zuwa ƙarshe mala yace qala ibn mas'ud man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allati alaiha khatamuhu falyaqra qawluhu ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa Abdullahi dan Mas'ud sahabi ne cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama shahararre baya bukatan dogon bayani yana cikin as-sabiqun al-awwalun yana cikin al-ashratul mubashshirun bil janna yace man arada an yanzura ila wasiyyati muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya ga wasiyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allati alaiha khatamuhu wanda ya sa hatimin sa akai ya sa tam din sa akai ya buga ya ce duniya ta karba ita ce wasiyarsa yace fal yakra qawluhu ta'ala to ya karanta fadin Allah ta'ala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum أقول تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون wato waɗannan ayoyin guda uku da suke jere wanda su kunshi wasiya guda goma a cikin suratul an'am wannan ita ce wasiyoyi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma idan ka lura abu na farko da ke cikin wasiyar shine Allah tusriku bihi shay'a wato ce ga mutane kar su hada Allah da wani wajen ibada عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله wannan hadisi na Mu'adh bin yace kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam na kasance a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ala himarin akan akan jaki ma'ana annabi ya hau jaki sai ya dora ni a baya muna muna haye mu biyu shi yana gaba ni ina bayan sa domin al-irdaf a larabci shine dora mutum a bayan sa lokacin da kake bayan jaki ka dora shi akan kusurin jaki guda abinda wannan ke nunawa kaskantar da kai na annabi sallallahu alaihi wa sallama a matsayin sa na shugaban halitta amma ya kasance yana hawan jaki sallallahu alaihi wa sallama duk bai kare da wannan ba bayan ya hau jaki kuma ya goya baya ya ba wani list ita zo ta hau bayan da kuma waɗanda suka samu irin wannan matsayin har ana lissafa su a matsayin wanda suka samu fara matsayi wanda wani bai samu ba sai su adadin wanda annabi ya ba su lif a bayan jaki ko a bayan doki a girgin suke a wajen malamai ma'azu bin jabal na cikin su zai kawo hadisin ya sai ya ce mana na kasance wata rana tare da annabi annabi ce mana kaza amma sai ya faɗi ya hau jaki shi da annabi dan falalati كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم عليهما فقال لي سي النبي تدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد شين كافن حق إن الله كي شيء أكن باي وما حق العباد على الله كما كافن حق إن باي سكي دشي الله معاذ يقول قلت سينتي الله ورسوله أعلم الله ده من ذنب سوني مسياتني قال سي النبي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا hakkin da Allah yake da shi bisa da bayinsa an ya abuduhu su bautata masa shi kadai wala yushriku bihi shay'a kasu hada shi da wani wa haqqul ibadi ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a amma haƙƙin da su bayi suke da shi wurin Allah ubangiji ba zai azabtar da duk wanda bai shirka ba duk wanda bai shirka ba ubangiji ba zai azabtar da shi duk wanda bai shirka ba wannan shi ne haƙƙi to a nan malamai na yin bayani akwai bambanci tsakanin haƙƙi ga Allah haƙƙi ga bayi haƙƙin Allah wurin bayi wannan haƙƙi ne wanda wajibi ne sai sun yi shi dole ne lalle ilan sai sun yi dole gida ta yi mai in ta kifa amma haƙƙin da bayi suke da shi a wajen Allah kuwa wannan haƙƙi ne wanda ba wanda ya wajabta masa shi ne ya ɗora wa kansa danganin damarsa su ko bayi ba su suka ɗora kansa ba ɗora musu a kai dan kar ku dauka dan an ce haƙƙi nan an ce haƙƙi irin su daya ba irin su ne ba ubangiji shi ya wada kara kansa dan ganin damarsa ka taba rabbukum ala nafsi rahmata annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim ko fa innahu ghafurur rahim a wata kira wanda shi ya wada kansa dan ganin dama ba wanda ya tilasta ki ba dan haka mu'tazilawa suka yi kuskure da suka ce yadda su suka ce wajibi ne ga Allah in kai aikin lada dole ba ka aljanna in kai aikin zunubi kuma dole ba ka azaba duk za wanda suke zanci ne wannan amma hakikanin gaskiya shine idan kai aikin lada Allah ya yi alkawali ne maka ya baka sakamako idan kai aikin zunubi ubangiji ya alkawalin ne maka azaba alkawalinsa na farko na lada baya saba shi wannan ya wajabtawa kansa dan saba shi tawaya ne Allah ko baya kwantuwa da tawaya Alkawalinsa sa na biyu cewa in kai azaba zai ka in kai laifi zai kama ka da azaba wannan in ya ga dama ya cika shi in ya ga dama ya yafi domin idan ya cika shi bai zalunce ka ba adalci ya maka dan ya ce ma karkai kuma kai sai kai din ya kama ka da azaba bai zalunce ka ba in kuma ya ce ya yafe maka ganin dama ne dan shi mawadaci ne afuwa fi afuwa kuma ita ma kamala ce saboda ka anan gurin cikawar kamala rashin cikawar kamala amma a na farko cikawa kamala rashin cikawa ta waya da haka alkawalin lada alkawalin wato sakamako da girmama dan adam da ba shi aljanna Allah baya saba wannan in kai aikin dan cika shi wannan kamala ne rashin cika shi fa tawaya da haka Allah ko baya cikuntuwa da tawaya sai dai da ne kamala amma alkawali na biyu na azaba in kai kaza ai ma azaba kaza wannan cikaki adalci ne adalci kamala ne rashin cikaki yafewa ne yafewa ita ma mutunci kamala da haka in ya ga dama cika in ya ga dama ki cikawa Da haka sai inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kai laifin kuma in ya ga dama ya ce ma wannan duka bala ne auren Allah da haka bambanci kenan tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bayi mu'az bin jabal yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon sa ne suka sani kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'azziba man la yushriku bihi shay'a kaje da haƙƙi yake قلت معاذ بن جبل يتي أفلا أبشر الناس ba zan yi wa mutane bishara ba in je in yi je lamana in ce ya jama'a ga abin da nake da bakin shugaban halitta duk wanda ya mutu baya shirka to Allah ba zai masa azaba ba duk wanda ya mutu ba da shirka ba akwai alkawari matukar ya mutu da tsantsan tauhidi to ba za a yi masa azaba ba ma'ana ba zai dawwama cikin azaba ba in dai in ba mutane wannan gara batan mana kana sai annabi ce la tu bashirhum bi yasiki kar ka ba su bishara sai su dogara da ayyukan kar ka ba su bishara kyale su dai aka arke dan saboda me idan aka faɗi bisharar gaba ɗaya waɗansu sai su yi mata fahimta ba da ce aka to tunda dan ni ba na shirka yanzu kuma ai ba komai sauran abubuwa bari mutum ya biyi yari mai shaki to da karshe inda yana da himmar da zai samu daidai na biyu a cikin aljanna sai dawo kansa daidai na daya ko ne yana da himmar da in yayi aiki zai je daidai na biyar yanzu ya dawo na daya kaga ya rage wa kansa ba da haka ba maslaha a ba shi bishara to ya rage na masu sauraron su yau kuma ya zama mun da mun ji bisharar tunda da hadisin gashi ya zo gare mu mu'adh bin jabal a rayuwarsa gaskiya bai faɗi wannan hadisin da kowa ba sai da ya zo dab da mutuwa jin tsoron kar ya mutu a ce ga wani hadisi bai taɓa ji daga bakin annabi bai sanar da al'umma ba da haka ya fade shi amma a tsawon rayuwarsa a daidai wannan lokaci da annabi ce ka fada bai faɗa din ba har sai lokacin da yake dafta mutuwa yana cikin cutar da yake ganin kila ba zai sa gida sai kuma da wannan dan jin tsoron kare ya koyi kare sai da cikin innal ladina yasmuna ma zanna min albayyinat wal huda min ba'd ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika Allah sai mun ne dai. to da haka dai abinda wannan hadisi ke nunawa dan mu mutum ta fahimta duk mutumin da ya mutum tauhidi dan gare tauhidi ba shirka to yana da matsayi guda biyu in ma dai ba za a yi masa azaba ba gaba daya kamar yadda wannan hadisi ya nuna in ma a kama shi da azaba gwargwadon laifinsa amma ko ba zai dawoma ba cikin ta kamar yadda sauran waɗansu hadisai suka nuna idan ka haɗa ayoyi da hadisai da suka zo a wannan babi za ka fita da sakamakon cewa mutane bayan an yi sakamako gobe kiyama kashi uku ne yan aljanna tsantsa wanda tun karan farko za su shiga aljanna kuma dama in an shiga ba a fita Allah sa mu cikin su shine annabawa da sauran salihan bayi wanda ayyukan su na alheri suka rinjaye munanan ayyukan su yan wuta tsantsa wanda in sun shiga ba fita su ne kafirai wanda ba su mutu ba da imani sun mutu suna shaika sun mutu suna kafin to wannan in sun shiga babu fita dan Allah cewa mahum bi kharijin nan na. kashi na uku mummunai khalaqu عملا صالحا واخر سيئا sayyi'a ga aiki na gari ga kuma na barna an yi tafa kiɗa ta bakara masu taɓa kiɗa ta bakara su ba program din BBC ba ba su zuwa masu wato yau su yi barna kan gobe kuma su wannan to su wannan nasi ma abinda Allah ke asallahu an yi tuba alai lalle Allah zai yi tuba gare su amma kin. a karan farko ko sai an yi musu azaba to shi ne a cikin su za su zanto kashi kashi waɗansu tun a karan farko akwai wanda hadisin annabi nuna Allah zai sanatar da mutum ce a gidan duniya ka ji wuri kaza ka yi barna ka ji wuri kaza ka yi barna ka ji wuri kaza ka yi barna a boye babu wanda ya sani sai kai sai ni ka yi wannan yace lallai na wannan ya ubangiji yake to kamar yadda mun lullube ka a duniya ba wanda ya sani ana ganin kai na ne ba san hukuncin da ke ciki yau ina ka labarin na gafarta ma zai ka shiga aljanna don haka ba a san mutum ya yi laifi ya bayyana shi waɗansu masu karamin fahimta sukan fahimci cewa yau inda za ka je ka ɓoye ka sha giya ka yi tafi limana yawan da munafunci ne don ba za ka je ka ɓoye ka yi gaba ka fili ka yi kuma ka nuna wani abu daban ba wani munafunci kai ka san munafunci ba kin za ka ɗauki shi munafunci wanda yake bayyanawa a fili illarsa yana bada mummunan koyarwa ne da haka in yayi barna wani ya gani ya koya wani ya gani ya koya sai ya kasance yana da zunubin wannan barnar da adadin mutanen da suka bi shi wani irin wannan na hana su ba saboda gashi aikin ya ba ya ba da koyarwa wani mutane ko ya gano kuskure ne baya iya tuba dan kar waɗanda suka bi shi a abin nan ya zai da bayan Allah da suka bi su kan barna sai ya ga raka su sai ya fasa tuba amma in ya boye shi kadai saba ma Allah bai fito da cikin fili ya labari ba da haka ubangiji baya san bayyana da barna ba ta yi in kayi a boyen ba zunubi ba akwai zunubi amma zunubin akwai sauki in an kwatanta da wanda ya bayyana a fili to dan haka waɗannan sai Allah ya afa Allah an tuba alaihi imma dai kashin farko wanda za a ce Allah ya bayyana masa cewa na ce ba jika imma wanda sai ya shiga cikin wata an yi masa azaba gurgurdan laifinsa a fitar da shi imma wanda sai ya shiga wata an fara masa azaba sai kan masu ceto ya amfane shi a fitar da shi a kai shi aljanna to wannan su ne kashi na uku waɗanda suna da laifi suna da zunubi ko a yafe musu tun farko su samu shiga aljanna ko a fara kama su da azaba ke kan mai situ da suke ko a kama su da azaba a yi musu azabar har daidai laifin da suka yi a duniya domin dukkan laifin da ba kirka ba ba kafirki ba baya dawwamar da mai shi a cikin wuta wannan shi ƙiba aqida dangariya wadda ayoyin alƙur'ani da hadisan annabi suka tabbatar to wannan shi ne kashin mutane a gobe kiyama da haka wannan hadisin shi kadai ba za ka iya fahimtar sakon ba sai ka hada shi da sauran hadisan da muka yi isara zuwa gare shi. galibin su imamu bukhari ya kawo su imamu muslim ya kawo su kitabul iman na muslim kitabul iman na bukhari da kitabul tafsir da cikin Sayyid bukhari da sauran littattafan hadisi da haka wannan hadisi ce ce akhrajahu fi sahihaini wato imamu bukhari da imamu muslim sun rawaito wannan hadisi a cikin as-sahihaini wato littafin bukhari da littafin muslim ina ganin a matsayin darasin na darasin farko a haka ya kamata mu dakata in akwai wani ƙarin bayani a akan babin to zai biyo baya idan mun zo fihi masai mako mai zuwa insha Allah abinda muka faɗa na dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi yafe mana kuma yadda muka fara karatun littafin haka Allah ya bani ikon kyakkyawar fahimta har yi zuwa soke littafin Allah ya mana jagoranci wajen faɗin gaskiya da kuma yin aiki da ita assalamu alaikum da su abin da aka magana wasu tauhid mai tambayan farko yana cewa menene hakikanin kashe-kashen tauhidi da waɗansu suke faɗa kamar haka sai akwai tauhidul amma akwai tauhidul khassa akwai kuma tauhid na khassatul khass shin da ya gaskiya wannan magana wannan magana ba gaskiya wace ba abin da zai nuna maka ba gaskiya wace ba abin da suke nufin tauhidul amma ko tauhidul awam wato tauhidi na garin mutane sai kuma zuwa tauhidi na biyu kuma shine khawas wato na mutane tauhidi na uku shine na khawas wato ke ke wannan a cikin tasawuf ne suke da wannan tauhidin kace haka suna ganin shari'ar da Allah yayi ya kafa ta zuwa ga wannan akwai abin da ko awam in kun yi zama laifi amma in khassa ne suka babu laifi kai kawai dan kana cikin gama gari in kai kai laifi amma in shi malami ne babu komai hasali ko idan kama ya ga cewa za yi to ka dauka ba kaza bane kaddara ba haka bane wannan da wata dabara ce da fakewa da aikata barna sharhin kan wannan zai zo nan gaba insha Allah ta'ala ah. abin da nuna maka don saboda nau'in shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iri ɗaya nau'in shari'ar kowane annabi iri ɗaya ga shi mun tabbatar da kaddabar mu tauhidi annabawa tare da bambancin zamanin su da bambancin lokacin su duka su kira zuwa ga ne tauhidi kuma ana kiran duk duniya ne abinda ba ake cewa abinda malamai ke nuni gare shi na minza na addinin musulunci inda musulunci ya fice in ka kwatanta shi da sauran addinai akwai farko ashimoliya a cikin musulunci sannan kuma ga al'umumiyya a cikin musulunci abinda ake nufi da al'umum sako na musulunci sako ne na kowa da kowa da haka ake bude sakon da kalmar ya ayyuhan nas da za a turo annabi kamar yadda aya take cikin suratul araf ta ka ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa billahi wa kaga ya ayyuhan nas ya so mutane ba fa ba a mutane gaba daya ba balarabe ba bukin fata ba farin fata ba buture mutane gaba daya inni rasulullahi ilaikum jami'an ni manzo ne Allah gare ku gaba daya kaga ba magana wani ke bancewa sauransu sana lafiya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا abin da farko wannan dabara su su ga kawas a wurinsu ana iya sauke musu ma ibada ba lalle bane sai akwai matsayin da mutum zai kai a wurin wadansu sufaye bi usulihi ila tilka manzila shikenan yurfa anhu takali dukkan abin da aka ce wajibi da mutane su yi ba sai yayi ba komai kawai jinsi na cikin kawasu kaga na aka zai yiwu ba ubangiji kuwa ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha da haka cikin mukaddima da cikin karatu muka tabbatar da kowane annabi ne ya matsayi sa Allah ab bawa bawan nan ko mai mota shi yasa kowane annabi sai ka samu yana jin tsoron azabar Allah yana fatan rahmar shi da sawab kada ka fitar sawab ba ruwan su da yayi ne da abin nan ai suna ganin ku tauhidi da a ba wai dan da kake aiki kace dan in samu aljanna ko dan in tsira daga wuta na ganin kai dan kawai ne suka ce ka bauta Allah dai shi Allah shine Allah ba dan wuta ba dan aljanna ba ruwanka da wuta ko magana mana aljanna amma mu gudu amma da Allah ya kawo annabi zakariya da ɗansa ya haya da matarsa yace innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in yad'una na raqaban suna bauta mana dan kwadayin aljanna wa raqaban da jin tsoron azaba annabi zakariya da dan yahaya annabawa da cikin annaban Allah suna jin tsoron azabar Allah suna jin tsoron kowa suna fatan kuma me samun kowanne na bukatar rahmar ubangiji annabi Musa yana bukatar rahama dukkan annabawa idan ka bi sun yi cikin Qur'ani kowa na bukatar rahama na jin tsoron azaba ya tabbata cikin sahih Bukhari kullum annabi zai kwanta barci sai ya ce Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak ya Allah tsamar da ni da cikin azabar ka. ranar da zaka tashi bayanka in ya zo karatun tahiyya sai ya nemi tsari daga ababai guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masih dajjal hadisi ne cikin sahih muslim annabi baya yin sallama sai ya nemi tsari daga ababan nan guda hudu dan haka wadansu malamai suka ba da fatawan cewa wajibi ne in ka karanta tahiyya kafin kai sallama sai ka nemi tsari daga ababan nan guda hudu kaga ya nemi tsari daga azabar wuta ya nemi tsari daga azabar kabari ya nemi tsari daga menene a sai wani zai ce maka shi na cikin khawas ba ruwan shi da wata ko aljanna shi kenan in kawai duk ma abin da za a yi masa a imanin wa kun zakiran lillahi hubban liwajhihi bila khawfi niran wai ka kai ta zikiri dan kana son Allah ba dan jin tsoron azaba ba ba dan son wai ka samu wata rahama ba ba ruwanka da wannan kai dai kana son Allah shikenan wannan kuskure ne wannan da Allah menene hakikanin shirka kuma yaya musulmi zai guje ta a cikin wannan littafi in mun tafi a hankali a hankali hakikalin magana shirka zai zo da kuma yadda za a nisance ta shirka shine hada Allah da wani ya hada wani da Allah ma'ana mai shirka zaka samu ya da Allah amma yana ganin cewa zai riki waɗansu su kai shi wurin Allah da wani ɓangare na ne kamata a yi wa Allah a iya wa waɗannan dan su daga ba su isar da sakon shi ba zai faɗa Allah kai tsaye ba bari ya nema a wurin su su kuma sai su yi ne sai su isar da galibin masu shirka wannan shine shubha din su kuma galibi wanda za su rika suna itikadin ya fi su inganci ko salaha tun da wani yana da salaha ni ko ba ni salaha tun da wani yana cikin waliyan Allah ni ko ba wali bane tun da ni kaza ne to bari in rike shi in gabatar da bukata ta a wajen shi kuma ya gabatar ma Allah din kofar bude ta wasu da mutane ta hanyar da shari'a ba ta daidaita ba ita ce kofar da ta bude shirka ko da larabawan jahiliya suna san Allah sun yadda da shi sun yadda shi ke kafa ya ke rayawa wala yanzu alta man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah amma abin da yasa suka rike waɗannan gumaka sun rike suna yaya matsayin masu ceto da karshe suka bauta musu ma na abudu illa bi qaribuna ila Allah zulfa wai su kusantar da su zuwa ga Allah to wannan yarda da Allah a hada shi da wani shi shine abin da ake kira da suna shirka kuma galibi inda shirka take zuwa musamman babbar shirka a fage ne kamar haka farko fil mahabba ka kaunaci wani irin kaunar da ba a yi wa kowa irin ta sai Allah da kuma ta'a ka so wani irin san da ba a yi wa kowa sai Allah da kuma al'irada wal qasd ka nufaci wani da aikinka irin aikin da ba a nufatan kowa da shi sai Allah to anan shirka take zuwa wannan kuma bayanin wannan filla filla zai zo a cikin littafin da haka Allah ya zargi kan mun zarkan yace wa maran nasu min yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kaga sun yadda da Allah suna son shi amma sun rike waɗansu kuma suna son su irin san da ba a kowa sai Allah sai Allah ya faɗi mummune ce wallazin amanu ashaddu amma su mummune ƙaunar su ta kodo a wurin Allah take duk wani wanda ba Allah ba yana ƙasa. da haka dai bayanin wannan zai zo insha Allah a cikin karatu mai tambaya ta gaba kuma abin da yake cewa wato wai abin nan suwa ne a sha'ira maganan a sha'ira wato su ne mabiya al'imam abul al'ashari wani malami cikin malaman karni na uku hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam al'imam abul al'ashari a farkon al'amarinsa yana kan mazhabi ne da Zulawa. mautazawa ko wata kungiya ce daga cikin kungiyoyin da suke danganta kansu zuwa ga musulunci amma sun sabawa al'ummar musulmai akan waɗansu mas'aloli na aqida na tauhidi daga cikin su akwai mas'alan ceto suna ganin su babu ceto gaba ɗaya a gobe kiyama wannan mu'tazila suka yi wannan daga cikin wannan akwai mas'alar yiwuwar ganin Allah a gobe kiyama mu'tazilawa suna ganin babu yanda za a yi ka ga Allah gobe kiyama ko kafi da aljanna ko kai waye ba za ka ga Allah ba kawai daga cikin mas'alansu akwai takfir ahlul kaba'ir suna ganin duk wanda ya aikata aiki na barna wanda yake na kaba'ira kamar shan giya ko na ko caca suna ganin kai ya kafirta da yayi wannan ya zama kafi ko da yake suna da dan sun sha bamban da kawarid eh, kawarid ne suka ce duk wanda yake wannan ya kafirta amma sun mutu lawa sun suka ce a huwa fi manzila bainal manzilatayn suka ce su ba mun ne bane ba ko ba kafiri bane ba kace ba mummuni bane ba ko ba kafiri bane ba amma kuma ranar tashin kiyama huwa mukalladun bin nari sai da wawa a wata dai gobe kiyama to a takaice da dai abin nan sannan mu'tazilawa ba su yadda ba da siffofin Allah ka ce Allah mai ji ne ko mai gani ne ko mai rahama ne ko mai jin kai ne ko mai kaza ne duk ba su yadda da wannan siffofi ba na Allah suka ce idan ka ce Allah mai jini ka kasanta shi da dan adam in ka ce mai jini ne ka kasanta shi da dan adam Allah ko ba a kasanta shi da dan adam duk suka kore mu Allah sufofi Allah yana magana suka ce baya magana in ka ce yana magana ka kasanta shi da dan adam to wannan dai a takaice wannan wani bangare da mu ta kenan daga wannan za ku gane da dama daga cikin wadansu wadanda suke ko karatu ko a jikin lokacin sai mutum ya zuwa cikin wannan akidar ba tare da ya sani ba kaga masu inkarin to daga sai sanan hankali amma ba su sani ba in ka ce ba mutum lalle shi zai rigima sai ba mutum lalle zai ce shi a hannun sunna ne ma amma ba mutum lalle bai sani ba saboda idan dai sa bai tace sosai ba to a takaice abu hasan al-ash'ari ya bi wannan aqidar har tsawon shekara 40 akan aqidar mu'tazilawa saboda ya fi ya fi gamsu da su malaman da suka karantar da shi daga baya sai ya yi wa aqidar gyara ya mata fassari ma ya ga cewa kai barnan da mu'tazilawa suka fada cikin tana da yawa sai ya fara rage waɗansu ababen amma kuma bai koma kan aƙidar ahlus sunna ba ya rabu da mutazilanci bai koma aƙidar ahlus sunna ba ya zo ya yadda da waɗansu bangare na sukokin Allah din sauran yace to yana tare da mutazila can amma dai kun mutazilawa kun yi kuskure ku ce Allah ba da sufa ko daya yanzu da mun ce sami ba bala ku ce wai yana ji sai dai ku ce sami'un bila sab'in basirun bila basir kai bai yadda da wannan ba sai ya zo sai ya tabbatar da sukokin guda bakwai waɗanda muke tabbatar da su a karatun mu na tun daga kawai har zuwa abin nan umul barahin su jawhar ta tauhid sifofin nan guda bakwai suna ne al-ilmu al-hayat wal iradatu was sam wal basaru wal kalamu sai ne kuma wal iradatu sifofi dai guda bakwai yake wannan an yadda da su amma sauran kam ba za ba a yarda da su ba inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin ya za ku fasara Allah yana me yana san masu tuba yana san masu tsarki ce a ba za ka ce Allah na san su sai dai ka ce Allah zai basu lada ba a jingina ma Allah so so wani abu ne da dan adam ba ka jingina Allah so ba idan kace wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi me za ka ce wa ghadiba Allahu alayhi Allah ya tafi shi a a kada ka kuskure ka ce haka ka jingina ma Allah biki a a sai dai kace Allah zai yi masa hukuba kaga yayi tawili kenan to don haka ya bi sauran siffofi yayi tawilin su kaga ya tabbatar da nan zubobi waɗansu kuma ya yi tawilin su to shi ne kwaskwarimar da ya yi da ya baro mu'tazilanci yana kan wannan tsari na shi da shiga cikin alin suna ba gaba ɗaya bai kuma ya rabo da mu'tazilanci bai rabu da shi gaba ɗaya ba da kan wani bangare na shi to kuma sai ya zo daga baya sai ya tabbatu akan aqidar ahlus sunna wal jama'a bincikensa da karatunsa ya kai shi ya gano kurakuransa na baya sai wallafa littattafai guda biyu bayan komawa ta kan wannan aƙida na farko littafin al an usulid biyana na biyu littafin makamatul islamiyyin wa musalli. wanda idan ka duba za ka ga ya shimfida aqida ne na ahlus sunna wal jama'a tsantsa ya yarda dukkan sunayen Allah ya yarda dukkan sifofin sa ba tawili to a takaice wannan shine Abdul hasan al-ash'ari to matsayin da ya samu kansa lokacin da ya bar mutazilanci kafin ya koma cikin bangaren ahlus sunna wal jama'a shine wannan matsayin shine ake kira matsari na ash'ariyanci tunda shi ma ya zanto mai wata madrasa mai wata aƙida sabuwar da ba ta samo asali daga aqidar ahli sunna ba sannan kuma ya bar mu'tazilanci to wanda sai zanto ash'ariyanci sai ake dangana masa wannan mazhabin amma wanda suke dangana masa ba masa adalci ba dan ba su fa wato sun karar da kai da cewa kafin ya bar duniya kuma ya bar wannan ya koma mazhabin ahli suna wal jama'a to wannan mazhabin na ash'ariyanci wanda an rago daga mutazilanci ba a shiga sunna ba shine mazhabin da ya yaɗu a da dama daga cikin garurukan duniyar mutunci a cikin har a wannan ƙasa tamu duk littafin tauhidin da zaka karanta a zaure ko ku karanta a SAS ko ku karanta a jami'a ko a legal ko a ina ne duk salafas din mu na karatu a tsarin ash'ariyanci aka gina duk sufofin Allah guda bakwai kawai aka yi dinsu kuma su ba ba a yadda da su ba ta fuskar tabbatuwar su a Qur'ani da hadisi an yadda da su ne ta fuskar hankali ya yadda akwai su da a ce hankali ya yi gardama da ba a yadda da su sai an yadda shi yana da hayat wannan hayat sun sifa ce tabbatuwa gare shi لو كتب أن الحجاب إليه لرأيناها da وتلك لو كتب أن الحجاب لرأيناها ده يا حجاب هكذا da hankali aka tabbatar da to wannan ne a shari'anci kuma ba mu bi shi ake wanda wannan aqidar ba ta samu asali ba daga Qur'ani ko hadisi karatu ne zai nuna haka waɗanda suke kan wannan aqida duka da rashin sani ana musu hanzari waɗanda suka mutu akan wannan aqidar duka da rashin sani dukkanin su ana musu hanzari domin aqidar ahlus sunna wal jama'a shine duk wanda yake kan kuskure irin wannan aqida bayan mutum ne wanda ba san shi da son zuciya ba mutum ne mai takawa mutum mai jin tsoron Allah salihin bawa zai iya yin kuskure dan ya kuskure a wannan bangaren dan ba haka ba sai imamu nawawi da akan nan suka sai ibn hajar al-asqalani da akan wannan suka ash'ariyanci sai imamu aini akan wannan suka hasu jinki kuma ya jira khatimatul huffaz akan wannan suka to sai ta wani lokacin da dama za a ga malami ubangiji ya fahimta da shi ko babban ilimi masu yawa sai ga wani bangaren kuma sai dan samu tangarda in bangaren aqidar ahlus sunna shine a ga shin wani an san shi da san zuciya ba a san shi da san zuciya ba an san shi da fili ba san shi da fili ba to a kirga wannan ɗaya daga cikin kurakuransa da ake fatan Allah ya yafe masa tunda bisa ga rashin sani Allah ya yafe masa Allah ya masa gafara haka akidar ahlus sunna take da haka duk iyayen mu malaman mu da suka mutu kan wannan aqida ba tare da sun fahimci cewa akwai tangarda cikin ta ba ana yi masa gafara kuma galibi zaka samu ya danganci wa ya karantar da kai yanayin environment din da ka rayu yanayin wa ya karantar da kai yanayin littattafan da suka zo maka yanayin irin aƙidar da za ka ɗauka yanzu kaga shekaru ashirin talatin da suka wuce har zuwa arba'in kai tun da aka fara karatun arabiya mai tsari a nan kasar Daga kafuwar makarantar sas wajen shekaru hamsin da wani abu ko sittin zuwa yau za ka samu gaba ɗaya littattafan addini galibi suna zo mana ne daga misra ko daga sudan nasar sudan da yake sudan ba da ƙarfin tattali da ma cibiya ce ta ilimi galibi daga nan suke zuwa to sai zan so duk irin kwasu farafin da ke da masara muna da shi a nan kasar yan takifan arabiya wanda sun iya larabci kamar mai ba ruwansu da addini da aka yi a masara wanda masara yaƙar addinin irin su ɗaha husaini ko waɗanda sun karanta addinin sun karanta larabci amma sun tasirantu da da da da mazhabi na akalaniyin ko falsafa ko menene irin su Muhammad Abdu irin su wane ne duk sai ka ga a akidar ta shigo nan saboda duk library din mu a cike yake da wallafa wallafan su ba mu da tinda amma daga shekara goma sha biyar zuwa yau daidai lokacin da ya kasance Saudiya ta samu tattalin arzikin kasa mai karfi littattafai daga can suna yaduwa kuma an samu kunnuwa tsakanin labanan da nan wurin madaba'a madaba'a da ake da su a labanan ko ake da su a saudiya ko ake da su a syria sun sami haduwa da yanayin nan wurin sai kaga waɗansu littattafai waɗanda suke da can ba su shigo nan gurin bayan suna shigo wanda kuma da can din akwai su amma alaƙar sai ta ka musayar ilimi din ba mu da shi mu da can to shi yasa sai kasance gaba ɗaya da ta ga ɗaya gare mu ta karɓan ilimi shine abin da zo daga Egypt domin sai ba ta buɗe sai da fito zuwa daga wurare daban-daban daga Saudiya daga Kuwait ne daga ina ne duk saboda kulluwar harkar kasuwanci da sauransu duk wannan na sauƙaƙe abin da kuma yanayin bude jami'o'i a kan a karo karatu da sauransu tun da ta Misir ta daɗe da kuɗi ta daɗe da ilimi Saudiya tana cikin talauci shekaru ashirin da suka wuce ko 30 tana cikin talauci da halin ka yi ba dalibin da zaka ba a mishin wai Saudiya ya je karatu kowa zai je Misir ya taka ta yi sirri sai mutum ya je ya dawo ya larabci kamar me larabci na ta mutu amma ba da ruhin addini sai ka ɗan daga cikin saboda wani in ba da haka za su je samu malami a jami'atul azhar ya tsora kafa ɗaya kan ɗaya ya yi zanzaro da komai abin da sai yana su sigari na muku abin nan ta abin da dame idan kuma muka magana ce ta ga balaga balaga ke karanta ba addini ba ya rabe alaka tsakanin larabci da addinin wannan kuma illa ne da aka zo za a bude department a nan gurin a jami'a sai aka bude department na arabic daban department na islamic studies daban wanda kamata ya suna hada da juna to amma su wanda suka bude a can turawa sun san dan suke haka dan su yanke alaka tsakanin larabci da ne addini ko ba za ka fahimci addini ba sai in ka ji larabci to da aka bude da fatima na islam sallallahu da wasallam sai zanto waɗansu lectures din ba da turanci ake yin sai to ko ba a bude take ko kirista zai zuwa ya karanta islamic ba ya jin larabci ko daya kuma ya samu digiri ko masters akai kuma ba baki ya zama lecturer akan islamic duk wannan fura sun yi wannan maki da don rufe addini kaga ya kamata yan arabiya ɗan mu da malaman mu da muke da su da suka fahimci irin wannan matsalolin a kawo gyara mana da a kyala abin ya ta tafiya a haka alhamdulillah su na Maiduguri sun sun haɗe za ga ɗalibin islamic studies department ɗinsu a matsayin da juna haka waɗansu jami'o'in wannan kamar dan buga misali ne a tafi da haka dai wannan shine ya haƙuri nuna tsawaita mana sama da kima wannan shine abul hasan ashari da kuma akida ashariyanci da kuma dan yanayin abin da sa ta yaɗo a nan kasancewar daga misra muka rufe da bangaren sudan da su maroko da muke da alaka da su da ta fuskar da mutanen mu ba su da alaka da saudiya mai karfi irin waɗannan wuraren in ba yanzu ba da ya kasance duniyar gaba ɗaya ta matso kusa da juna sakamakon kere-kere yanayin jirgin sama yanayin pass yanayin menene yanzu mutum sun kai fatawa ofishin bin bas idan kana da pass kuma a rubuto maka fara a fax ka yanzu yanzu nan ka rubuta ka buga da pass yanzu fatawar ta je kuma a aiko ma kwafi kana zaune a gidanka ga duniya ta zama kusa da juna to a takaice na ga sai abin nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada a kai wani kuskure